إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn a yau lahadi yawmul ahad ranar goma sha hudu ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina tana da dubu ɗaya da da arba'in, wanda ya zamo daidai da goma sha tara ga watan mayu watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam tana da shekara da goma sha tara. a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura ita ce suratu al hujura amma kafin nan akwai wata takarda ko waɗansu takardu ina neman addu'a wajen ‘yan uwa musulmai Allah ya bani miji nagari kuma mahaddacin alkur'ani doke mahaddacin alkur'ani ne? dala neman dai mahaddacin alkur'ani to Allah ya baki miji na gari kuma na gari din ya zama mahaddacin alkur'ani kuma nima Allah ya bani haddan alkur'ani to Allah ya baki akwai wata baiwar Allah wanda ta saba kawo taimako duk shekara bana ma ta kawo zannuwa da kuma ainihin shinkafa Muna jin rabin buhu cewa a ba da marayu ko marasa galihu Allah ya saka mata da alheri waɗansu akwai sunayen suna su. ko na kan rubuta amma ban cika fada ba saboda ba lalle sai an faɗi suna ba tun da dama waɗanda suka kawo suna yi domin Allah ne ba wai don a faɗi sunayensu ba shi yasa mu ba mu cika faɗin suna ba idan akwai maslaha ko kuma akwai wani amfani ko saboda wani dalili to za a iya faɗin suna Allah taimake mu sana akwai wata hajiya ita ma a hanyar railway ita ma ta saba duk shekara sai ta kawo a bana ma ta kawo zannuwa da dubu goma sha biyar a ba da marayu fi sabilillahi sana wata baiwar Allah ita ma ta kawo kaya wanda na ga hadda na yara ne ko na yarinya ne a ciki ita ma Allah Ta wa ta'ala ya saka mata da alheri sannan kuma akwai karatuttuka na ainihin waɗansu malamai kamar haka kamar dr muhammad sani rijiyar lemo da mala matijani guruntun da malam jafar mahmud adam da sheik muhammad uh, adam albani da dr isa ali fantami da sheik aminu daurawa da malam kabiru gombe da malam abubakar gero da sheik abdurazak ya haya haifan da alarama ibrahim gokaru da malam muhammad bin usman kano sannan da zubairu abubakar madaki idan mutum yana son karatuttukansu ko wazozinsu zai iya zuwa kwanan sabuwar kasuwa railway titin tsohuwar makabarta akwai inda ake sai da wannan zai iya samu kamar yadda aka kawo mana takarda saboda aka wanda yake bukata sai ya je ya sayi cd din ko kuma a tura masa a ainihin a cikin waya sannan kuma ga wata takarda ko tambaya ce malam ne tambaya mutum ne yana bayan liman sai liman ya samu matsala sai ya jawo ka domin ka cika sallah kuma sallan wanda ake bayyanawa ne yana tsakiyan karanta suratul fatiha shin za ka ɗora ne a inda ya tsaya ko za ka ɗauka daga farko ne to shi da ya jawo ka ina ya karanta ka ji abin da ya karanta to daga inda ya tsaya nan za ka ɗauka ka ɗora tunda wale da yana cikin sallah saboda haka mutum zai ɗora ne zai ci gaba sai wannan kuma ranar kace sallan asubahi da magariba ana karanta falaki da nasi sau uku uku to shin hadda kulhuwa ne da ayatul kursi suma uku uku ne sai eh, daman aka ce da falaki da nasi da kulhuwa zai na kyauta zaton ko a ranar ma haka na fala na ce da falaki da nasi da kulhuwa sau uku uku ake karantawa amma ban da ayatul kursi ita sau ɗaya ake karanta ta wannan kenan sai assalamu alaikum wannan doguwar takarda don Allah malam ina neman taimakonku ku taimaka min da addu'a kai da masu sauraronka kuma ka sa ni cikin addu'o'inka a lokacin da kake yin kiyamun laili eh. ko dai mu sa cikin addu'o'i a lokacin da muke kiyamun laili daga yau har zuwa ƙarshen ramadan ina roƙon Allah ya shiryar min da mijina ya bar shan taba sigari Do wannan yana da kyau a karanta tun da babu suna eh, wanda ya san ya fada cikin wannan layi sai ya kokari ya bari ta ce wallahi malam tsabar tsananin warin bakinsa hannunsa jikinsa har ta kai matakin da idan ya nemi haƙƙin auren ba na iya kusantar shi kuma wannan domin duk wanda ya rika yana kyanta ba idan ya mutu gawansa ma jidali ne wallahi gawansa jidali ne saboda ni na taba ganin haka yarin kayin amai kenan barkatai kuma aman nan duk wanda zai tsaya wajensa ya toshe hancinsa tun baka toshe hanci ba za ka iya tsayawa ba saboda haka sai idan gawa ta kace tukuna za ka iya yin haƙuri ga ci gaba da abubuwan da za a yi amma wallahi in ba gawarka ba ce bari za ka yi saboda aka taba tana da illa kwarai da gaske zai yin ta riga ta dafa mutum to ya ga uku da yake mutane da yawa ba mamaki waɗansu sun fana cikin wannan kesa zan karanta domin ya zama darasi gare su kuma muna musu addu'a Allah ya sa su bar wannan wato tsinannen karan Allah ya sa su barka ta ce na barka awarsa zuwa kusa da ke na barka awar zuwa kusa da ke ta ce wallahi tana son mijinta yana son ta amma saboda wannan ta'aba tana neman ta raba mu idan ya neme ni na ƙi yana wulaƙanta ni yana kushi ni kuma saboda tsaban warin da yake yi na sa na haƙura da shi sun ina yarda amma sai na dinga ɗauke numfashi na sai na ga sai na ga ina kyan wahala ko sai na ga ina kyan wahala ko to malam wallahi ina son zaman aure na sosai kuma ina neman tsarin Allah daga zawarce ku taimake ni da addu'a ya bar kan taban don girman Allah kun ga takarda tana da ƙarfi kwarai da gaske kuma ba ta bukatan bayani ta ce wallahi mijina bayi da wata matsala sosai a yanayin mu amma fa numfashinsa tsananin wari fitsarinsa wari hannunsa wari kai abin babu daɗin ji san ka taimaka min da addu'a nima na dage ina yin addu'a amma shekara da shekaru har yanzu abin bai zo ba saboda haka Allah ya saka da alherinsa ya sa abin da kuke faɗa ya zama sanadiyan kiriyan bayinsa da mu gaba daya wasalamu alaikum yana iya wa wannan mata ba ita ta rubuta takardar ba za ta iya kiran ɗanta ko wani lokacin san irin wannan idan mutum yana kyanta ba ya rika to sai ka samu hatta 'ya'yansa da waɗansu 'yan ƙonsa ma ba sa so saboda haka za su iya haɗa kai su rubuta wannan takarda don kada wani makayin tabar ya je ya huce a kan matarsa ko ya huce a kan wani sai dai ka huce a kan danginka gaba daya don yadda aka buga wannan har tafin aka yi ba wai da biro aka rubuto ba tafin aka yi kuma yadda aka tsara takardar wato an haɗa kai ne wannan ba mace ce ita kaɗai ta rubuta wannan takarda ba Allah ya a ajiya mun kammala suran da take da tarin muhimmanci ita ce suratul fathi a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga suratul hujurat mai Allah ta'ala yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نعم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم waɗannan ayoyi bi ma'ana suna dunkule ne waje guda kamar suna magana ne akan abu guda daya kashi na farko kenan za mu iya ɗaukawa kashin a kenan sannan kuma akwai kashin b inda Allah ta'ala ya ce innal ladhina ka min wara'il hujurat إن الذين ينادونك min وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم to ina ganin anan zamu iya dakatawa mu sake komawa daga farko a takaice wannan sura suratul hujurat an saukar da ita a birnin Madina ne idan kun ji ayoyin madina za ku fahimci cewa waɗannan ayoyi suna daidaita al'amura ne na zamantakewa wato a nan duniya da lahira yadda mutane za su zauna da junansu lafiya yadda za su yi mu'amaloli masu kyau da yadda za a tabbatar da shari'an Allah subhanahu wa ta'ala da dokokinsa ba tare da wata matsala ba bi ma'ana kun ga za a samu rayuwa mai kyau a nan duniya sa'annan kuma gobe lahira za a sake samun rayuwa mai kyau saboda haka a takaice kowannan sura abinda take karantarwa kenan domin idan ka dauki aya ɗaya ko biyu aya ɗaya biyu uku sai ka samu akwai hukuncin da take magana a kai ko tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma da sakon da ya aiko ko kuma da wanda ya aiko ki da wannan sakolin kamar yadda za mu gani har ila yau wannan suratul hujurat ayoyinta guda goma sha takwas ne saboda haka ba ta da yawa amma kuma ta kunshi hukunce-hukunce masu muhimmanci kai hasali ma tana ɗaya daga cikin surorin alkur'ani waɗanda ayoyinsu mafiya yawa hukunce-hukunce ne duk da kasancewa 'yar ƙarama ce amma ta kunshi hukunce-hukunce masu yawa shi yasa idan ka je jami'a idan za karanta islamic studies kafin ka kammala jami'a a baka digiri na cewa ka karanta courses na islamic studies to sai ka karanta tafsirin wannan sura in ka'ida dace ka fahimta falillahi alhamdu wal minna idan kuma baka fahimta ba to dai an bude maka kofa amma da za ka fahimci karantarwan wannan sura to lalle da za ka samu ci gaba a rayuwarka ci gaba ba kankanin ci gaba ba kuma za ka ga haskensa gobe lahira dalilin ma da ya sa waɗansu masu masana waɗanda suke da ilimin ulumul Qur'an suka bata suna da cewa suratul akala maimakon suratul hujara sai suna kiranta suratul akala me yasa suke kiranta suratul akala saboda ta ƙunshi duk da ayoyinta guda goma sha takwas ne amma kuma ta ƙunshi wato ɗabi'u kyawawa na musulunci waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake son duk wani mai imani ya siffatu da wannan sifa ko kuma a ambaci mummunan abu saboda ana son ka nisanta kada ka kuskura ka siffatu da mummunar sifa kuma da aka kira ta suratul hujurat wato sura wanda suran ɗakuna don alhujura su ne ɗakuna to waɗansu ɗakuna ake magana ɗakunan Allah a bayan ƙasa waɗanda aka ce a almasajid kenan almasjid awil musalla ko kuma a ce baitullah bi ma'ana buyutullah to kaga alhujurat ba wai ana nufin ɗakin Allah ba kenan tunda an ce ɗakuna ɗakunan da yawa walamsu ɗakuna ake nufi ana nufin ɗakunan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya yi hijira daga makka zuwa madina yana da mata nawa to ga wata tambaya annabi a zamansa na makka matansa nawa ne sa guda ɗaya sa biyu wa kenan ai annabi da ya aure na na khadija bai mata kishiya ba sai da ta bar duniya sannan ya aure wata mata ita kalanta ta zauna bai mata kishiya ba kuma lokacin da zai aure ta gaba wace ce ya fara aure sauda bintu zama da ya aure sauda bintu zama sai ya aure wace sai ya auri na aisha radiyallahu anha saboda haka in ka take yin bayani sai ka ce annabi ya auri na khadija bintu khuwailid radiyallahu anha amma da ta rasu a shekara goma da annabci sai manzon Allah ya aure nana sauda sannan ya aure nana aisha amma bata tare ba sai da ta yi kwari sai da manzon Allah ya je birnin madina to da maza Allah ya je birnin Madina ya samu fili ya gina masallaci sannan ya gina ɗakunan matansa domin an ce ya gina ɗakunan mata da yawa anan ne ya aure na Hafsa bintu Umar sannan kuma ya aure Zainab bintu Jahkim ya aure ainihin Zainab bintu Khuzaima ya aure Hindu da Suramla Juwairiyya, Safiya da ainihin sauransu shi yasa sai da aka samu dakunan manzon Allah ɗaiɗai na matan manzon Allah ɗaiɗai har guda nawa har guda tara saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dama ya je haka amma akwai aya akwai aya a cikin wace sura a cikin suratul ahzab ayin da Allah tabaraka wa ta'ala da aka je wani waje yace to matan sun yi shekaka ba maganan ƙari ba maganan canji sai dai kai ta zama haka Tun da kaga Allah ta tabaraka wa ta'ala ya baki dama ya wuce hudu amma kai da aka ce hudun ka auri guda ɗaya, kuka shekara goma sai ka kara guda daya shekara akirin sai ka kara guda daya shekara talatin sai ka tikita da ɗayan shekara arba'in daga nan kuma Allah ya muku tsawon kwana ku shekaru tamanin amma in ka je guda hudu din nan to babu maganan ƙari sai dai in kana son ka ƙara ka sake amma kuma ka sani duk mutumin da yake yawan saki yake yawan aure to in bai sa a bayarin ka saki yana aure barkatai kenan ana samun 'ya'ya barkatai waɗanda yake ba su da uwayensu a gidan kuma tarbiyyarsu zai ba da wahala shi yasa ba a son mutum ya yawaita yin aure yana sakewa wannan yana da illa ko matan da kake tare da ita ta bata maka rai ka ce ka sake to an kwana biyu ta sake tunzura ka zaka sake sake ta to ko idan ka yi biyu to sauran na uku mai sauki ne faru kuma yana faruwa da kai da ita duk za ku shiga damuwa kuma wallahi duk duniyan nan ba malamin da zai gyara muku dole sai ta je ta auri wani idan ya rike ta kashi ga uku in kuma ya sake ta shi kenan kamar yadda ita in kun yi hankali ku gyara ba ku yi hankali ba kuma ku yi ta tafiya a bisa kirme Allah ya kyauta saboda haka suratul hujurat ana nufin ɗakunan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu je mu samu ayin da aka ambaci al-hujurat da kuma dalilin da yasa aka ambaci wannan sura da wannan suna al-hujurat aya ta farko Allah ta'ala yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya ayyuhallazina amanu ya aqwalan da kai imani la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli kada ku wuce gaban Allah da manzonsa shine malamai suka ce wannan yana gwada bidiya kada ka yi bidiya abinda Allah bai ce ka yi ba abinda manzon Allah bai ce ka yi ba to kada ka kirkiro idan ka kirkiro ka yi bid'a Allah yana cewa la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli kada ku wuce gaban Allah da manzonsa wa taqullah don haka ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne sannan kuma masani ne to wannan ya gwada ko da annabi yana tafiya a wuce gabansa in ba tare da izini ba ba daidai bane domin saboda tunda manzo Allah ne yana tafiya da wahayi to ka tsaya inda manzon Allah ya ajiye ka in ya ce ka yi gaba ka yi gabansa in ya ce tsaya baya ka tsaya baya idan ya ce ka tsaya a dama ka tsaya a dama idan ya ce ka tsaya a haguna ka tsaya a haguna wannan kuma shi yake gwada cewa idan babu manzon Allah to maganganun manzon Allah suna nan karantarwan annabi tana nan irshada na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna nan don haka sai ayi kokari a kiyaye inda annabi ya iyakance maka to ka tsaya a wajen wannan shine tsoron Allah kamar yadda yake zaka karanta alqur'ani zaka yi aiki da alqur'ani tunda kai kalan Allah ya magana da kai ka yi kaɗan Allah ya magana da kai kuma hasali ma Allah baya magana da mutum kai tsaye illa min wara'i hijabin sai dai a bayan kariya ko kuma ya aiko wani manzonsa wanda zai isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ko annabawan Allah da manzanni abinda aka musu kenan waɗanda suka yi magana da Allah kai tsaye ba su wuce a lissafa su ba saboda haka ya kamata a gane wannan wannan aya tana gwada mana muhimmancin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma aya ta gaba sai Allah ya ce me ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعدكم لبعد كجهر بعدكم لبعد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سي الله تبارك وتعالى يتقبل تيوى يا أيها الذين آمنوا هل إلى يوم يا قوة لن إيماني la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku kuskura ku daga muryoyin ku sama da muryan annabi to kaji wata doka kuma saboda haka idan kana tare da manzon Allah yana magana to ka ajiye muryan ka ƙasa da muryan manzon Allah kada ka kuskura ka daga muryan ka sama da muryan manzon Allah shine malamai suka ce wannan ya gwada in ana karanta hadisan manzon Allah to nan ma kada ka kuskura ka daga muryan ka sama da hadisin manzon Allah to ina ga waɗanda ake karanta alkur'ani suke daga muryoyinsu sama da alkur'ani ai Allah tabaraka wataala ba na wasa bane Allah ki ya halicci manzon Allah ki ya aiko manzon Allah ki ya turo alkur'ani sannan ki ya turo wannan shari'a ta islama ko kuma addini na islama sannan kuma Allah tabaraka wata ala ya ce la tarfau la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku kuskura ku daga muryoyin ku sama da muryan annabi kaga wannan ya gwada kul kada ka kuskura ka daga muryan ka sama da muryan Allah subhanahu wata ala. kuma kowa ya san muryan Allah shine alqur'ani yasa ina idan ana karanta alqur'ani kai dai banda magana banda ainihin tadi ko da wasa to balle kuma a ce an gangaro ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ma yana da kyau ka saurara idan ba za ka saurara ba to ka tafi can inda ba ka jin hadisin annabi to sai ka daga muryarka saboda haka wannan aya da farko tana gargadi ga sahabbai a zamanin annabi kada su kuskura su daga muryoyinsu sama da muryoyin annabi kuma sannan tana mana gargadi a yanzu kada mu kuskura mu daga muryoyinmu sama da hadisan manzon Allah ko wani lokaci za a zo ana karanta hadisin annabi ya ce annabi ya ce kaza sai wani ya ce kai mu ba za mu yi aiki da wannan hadisi ba ko kun cika karan bani ha kawai sai ku rinka jawo hadisan manzon Allah to nan ma ya daga muryansa sama da hadisin manzon Allah kuma sai Allah ya tambaye ki ranar takin alkiyama saboda haka la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi wala tajharu lahu bil qawli sa'annan kuma kada ku bayyana masa magana ku yi ihu wa manzon Allah ka jahri ba'dikum li ba'din kamar yadda kuke bayyana wa junanku idan na hadu zan ce malam kabiru idan idan bai ji ba zan ce kai malam kabiru kai kun ga kai din nan da na fala masa to idan manzon Allah ne baka yi saka faɗi wannan ba kuskure ne maza Allah ba za ka ce masa kai ba ba za ka ɗaga murya kana ta kwala masa kira kamar yadda za ka kira ɗan uwanka ba dole ka kira annabi da girmamawa zai yanzu idan na ce malam kabiru to kun ga mai yiwa ma da na baki malam ɗin na girmama ki in wanda cijo yana kwance zai ce kai kabiru ana kiranka to wannan mu a tsakanin mu ana iya yin haka ni na ce masa malam dattijo kuma sa'an babansa ya ce kai kabiru saboda ya cancanta ya faɗa masa haka ya ce ana kiranka ya riga ya gama wannan sayin manzon Allah ne ko kai sa'an manzon Allah ne ba za ka masa haka ba ba za Allah ya wuce nan saboda Allah ya baki daraja shine wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd idan kun kuskura kun yi haka an tahbata amalukum duka ayyukanku za su rushe gaba daya saboda haka inda zaka kwala wa annabi zaka kira ki yadda kake kiran dan uwanka to wannan ya gwada baka girmama manzon Allah baka damu da ke ba kenan duk abin da yake koyar da kai koyar koyar da kai kirme ne to aikin ka ya rushe gaba daya zaka taki ranar takin alkiyama baka da komai warwar saboda haka wanda ya taki warwat makomansa gidan wuta ne Allah ya tsare mu wa antum la tashurun dalilin da ya sa Allah ya muku gargadi kada ku aikata waɗannan abubuwa kada ku daga murya sama da muryan annabi kada ku ainihin masa tsawa ko ku kwala masa kira ko ku bayyana masa zance kamar yadda kuke bayyana wa junanku kada ku wuce gaban manzon Allah saboda kada ayyukan ku su rushe alhali ko ba ku sani ba yasa ka'idan alqur'ani wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula ba yadda za yi Allah ya azabtar da kai bai aiko maka manzo ba sai dai karka dauka cewa kai kana zaune kai kada ya aiko maka manzo kai waye akwai ire-irenka da yawa waɗanda suka fi kawayo da hankali zai idan ka tara su gaba ɗaya da waɗanda suka fi su da waɗanda suka fi su to ne manzon Allah ya aka aiko shi gaba ɗaya zuwa gare ku don karka ɗauka cewa a to ai tunda an ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'ata rasula wa in min ummatin illa kala fiha nadhir to ya kamata a ce kowace kabila a ce an samu annabi eh cikin filani a samu annabi cikin bare bare a samu annabi cikin gyarawa ma a samu annabi cikin ningawa ma a samu annabi cafi annabi ba ninge akwai aiki eh to ai kaga dukkan sai aka hada mu gaba ɗaya sai aka aiko mana annabi manzo guda ɗaya abinda ake nufi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama mutum da laifi ba sai idan ya turo wanda zai masa gargadi ya yi masa fada ko ya nusar da ke a bisa hanyar da ta dace kuma yanzu a duniyan nan kusan da aka samu kowace kabila Allah tabaraka wa ta'ala ya kore tana da malami ya karanta Kur'ani ko ya haddace Kur'ani ko ya san alqur'ani ya karanta hadisan manzon Allah ko ya haddace da dama ko kuma ya san hadisan manzon Allah sannan ga littafai daban-daban waɗanda malamai suka rurubuta waɗanda suke yin bayanin ƙur'ani da hadisi nan ma ya karanta da yawa ya fahimci abubuwa da yawa saboda haka idan ka ce abu kaza baka sani ba to kai ne baka saurara ba amma idan ka saurara ko ka nemi inda yake karantarwa za ka sani saboda haka lallai a yanzu duk wani wanda zai ce bai san hukuncin abu kaza ba ko bai san abu kaza ba to sakacinsa ne Shi ne kawai bai damu ba kuma Allah tabaraka wata'ala ya riga ya tabbatar da haka ba zai kama mutane da laifi ba ce sai ya turo masu musu gargade idan annabawa sun zo sun wuce manzanni sun zo sun wuce to akwai malamai su kuma idan sun wuce waɗansu za su biyo bayansu idan sun wuce waɗansu ma za su zo a bayansu saboda haka shi yasa Allah ta'ala yake bayani dalla dalla wannan kenan na bi zan sai mun karanta ayoyin duka sannan kuma ah, sai mu karanta dalilai na saukan waɗannan ayoyi sai Allah ce mai innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ula'ikan ulaik alladhina imtahana Allahu qulubahum lit لهم مغفرة وأجر عظيم أزامن النبي yana tare da sahabai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda ya fara da ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli ko ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum har ya zuwa karke to sai aka samu sahabbai idan suka zo wajen annabi sai su fala masa magana wani lokaci ma baya ji ba ya jin abin da suka bala sai ya nemi fahimta ya ake neman fahimta ya ce me kuka ce su sake fada ya ce me kuka ce saboda kowa yana kaffa kaffa kada ya daga muryarsa sama da muryar annabi aikinsa ya rushe gaba daya ka ji sahabban annabi kenan eh amma yanzu kai za a hana ka abu kuma yanzu za ka yi yanzu ba mu yi magana kan ta ba ba sai sai ga wani makiyayi muna zaune haka sai fita ya je ka taban sannan sai ya sake dawowa to kaga kun ji mutum yana wari sai ku dake shi tunda ana gargadi akan haka Allah ce yayi kokari a kiyaye tunda duk mutumin da ya je ya ɗebo wannan wari ya zo kusa da kai ai zai cutar da kai masu ilimin likitanci ko masu ilimin lafiya suna cewa mutumin da baya kyan taba warin taba ko hayakin taba ya fi masa illa saboda haka sahabbai sun haka hana su abutuwa take a wajen suke bari mu kuma idan haka hana mu sai mutum ya yi walawala sai ya yi kumbiya kumbiya sai lokacin da ya ga dama kaga ko ta nan akwai bambanci tsakaninmu da sahabban manzon Allah wallahi ba ɗaya muke ba ko ba za a taɓa zama wa ɗaya ba ko ka samu wani usta saboda tsaban tsoron Allah da kushu'i da kaskantar da kai za a ganki kaman bai da lafiya yana tafiya ba ya daga kai ko bai damu da duniya ba wani man an baki aure zai ce ba yanzu ba saboda tsaban tsoron Allah to ko ka same shi wanda zaka ce kai wannan ina kyauta zaton idan ya mutu aljanna zai je to wannan bai kamo ainihin igo guda ɗaya na ludayin kunun sahabban manzon Allah ba wane ki wani ki saboda haka muna jaddada ire-iren waɗannan bayanai ne don ku gane bambance tsakaninmu da sahabban manzon Allah saboda su ba biyar rainawa ba ne Allah ya ƙara yadda da su to don haka tun da Allah tabaraka wata ala ce kada a yi kaza kada a yi abu kaza kada a yi abu kaza to shine suke rumtse muriyoyinsu yayin da za su yi magana da annabi sai maza Allah ya nemi karin bayani ko sai ya nemi ya sake maimaita masa amma abin mamaki sai Allah ya saukar da aya yana ya ba musu sai Allah ya ce innal ladina yaqutuna aswatahum lalle waɗanda suke rumfe muryoyinsu inda rasulillah a wajen manzon Allah ko sun faɗa bai ji ba ulaika alladhina amtahana Allah qulubahum littaqwa waɗannan su ne waɗanda Allah ya jarrabi zukatansu da tsoron Allah bi ma'ana tsoron Allah ya zauna a cikin zukatansu akan ka daga murya wa annabi wani ya taba kai ce kai ka rage ka mana baka ji Allah ya hana ba to gara ka rage maza Allah yake me kace ya nemi karin bayani a wajenka tun daga abinda Allah yake yace lahum maghfiratun lalle suna da gafara ta musamman domin idan sun fada wa annabi bai ji ba maza Allah yace me kuka ce ai ka kaman an wahalar da ki ne to wannan dan wahalan ma da suka bada annabi Allah zai gafarta musu shine lahum magfiratun wa ajrun azim kuma suna da lada mai girma saboda sun yi biyayya wa dokokin Allah subhanahu wataala hadhihi adabun islamiyya waɗannan ladubba ne na musulunci adaba Allah ta'ala biha ibadahu almu'minin wanda Allah ya ladabtar da bayinsa mu'minai فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم cikin mu'amalan da za su yi da manzon Allah min at-tawqir aka ce su girmama annabi wal itiram su karrama shi wat tabdil wal i'zam su kyautata mu'amalan da manzon Allah fa qala tabaaraka wa ta'ala shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku da kai imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku kuskura ku wuce gaban Allah da manzonsa ay la tusri'u fil ashiya bayna yadayhi kada ku yi gaggawa ku aikata waɗansu abubuwa gaba da Allah da manzonsa ay kafin sa, bal kunu taba Allahu fi jami'il umur ku kasance masu yin da'a wa manzon Allah a cikin dukkan al'amura وقيل ولا سمع لما يسكتي لا تقدموا Rasuli, wato kada ku wuce gaban Allah da manzonsa. shine la taqulu khilaf alkitabi wa sunna kada ku kuskura ku fali sabanin qur'ani da hadisi Siyasa wa qala tahab dai daga cikin manyan malaman tafsiri yace la taqadu amran duna allahi wa rasuli kada ku kuskura ku yi hukunci ku yi shari'a da shari'an da ba ta Allah ba kuma ba ta manzon Allah ba min shara'i dinikum daga cikin shari'un addininku to kaga waɗannan da alƙalai da lauyoyi sun je lahira za su yi bayani eh za mu ga yadda za su kare da wannan aya la tuqaddimu bayna ilahi illahi wa rasuli eh qur'ani da hadisi za mu ga yadda za su kare Allah ya tsare mu wa taqullah Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah fima amarakum bihi cikin abin da ya muku munni da shi. inna allaha sami'un li aqwalikum lalle Allah mai jin zantukan ku ne gaba daya waɗanda kai aboye ko a bayyane alimun bi niyyatikum kuma Allah ya san niyyoyinku. saboda haka in mutum ya kudurta alheri Allah ya sani in ma ya kulla tsiya Allah tabaraka wa ta'ala ya sani kuma idan ya ga dama zai kama ki da wannan laifi Allah ya tsare mu sannan kuma an samu a cikin bayanai aka ce dalilin saukan waɗannan ayoyi ko da yake ruwayoyin masu rauni ne ruwaya ta farko an ce ranar sallar lahiya ne wani sahabi na annabi sai yanka dabbar lahiyansa bayan sallar asuba tun kafin a tafi masallaci da ya yanka dabbar lahiyansa kafin a je masallaci aka yanka aka gyaggyara aka shirya wa mutane an ce waɗansu ma da za su je masallaci an ba su sun ɗanɗana nama waɗansu kuma suka ce sai sun dawo dama sai riga sun yi makin inda za su tsaya to don haka sai aka faɗa wa annabi cewa ai wannan ya yanka dabbansa tun kafin a je masallacin idi a ranar lahiya sai maza Allah ya ce a faɗa masa shatu ka shatu lahamin lallai dabbanka da ka yanka dabban nama ce ba lahiya ba saboda me saboda manzon Allah bai yanka ba ki yanka ya riga ya wuce gaban Allah kuma ya wuce gaban manzon Allah me yasa bai jira sai manzon Allah ya yanka lahiyansa ba daga nan ne aka samu ka'ida cewa in dai ranar lahiya ce ko dai sai an yi sallan idi ko kuma sai liman ya yanka ko kuma sai shugaba ya yanka sa'an nan mutane za su dawo gidajensu su yanka lahiyansu idan sun yi haka to Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi wannan don haka Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya ne ga mutumin da ya yi yankan tunda ya riga ya wuce wato gaban manzon Allah tun kafin manzon Allah yanka nasa shi ya yanka yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wa taqullah inna Allaha sami'un alim to wannan kenan sai dai kuma wannan ruwaya tana da rauni amma ruwaya mai inganci shine jayayyen da aka samu tsakanin abubakar da umar radiyallahu anhuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan jayayya har ta sanya sun daga muryoyinsu sama da maganan annabi maza Allah yana musu magana amma muryoyinsu yi sama ba a jin maganan annabi saboda sun daga muryoyinsu suna jayayya wannan ya gwada manyan mutane su yi jayayya wannan ba matsala ba ce sai dai ba kullum ake yi ba kamar wata rana mu zo muna ta jayayya da ni da alaramma in ce kaza ya ce kaza in ce kaza ya ce kaza in ce na fasa tafsirin ya ce sai ka yi shi kuma ya ce a fasa jan ayin ya ce sai ka ja misali kenan ai kaga idan muka zo muna wannan jayayya ai abinda za mu yi signal ko da yake bai da kyau wim bai kamata a ce mu zo muna jayayya haka a gaban jama'a ba eh ko kuma in ce malam tunda ka guda biyu ne sai ka ƙara ya ce a ce ga wata wasiƙa wata tana neman alaramma saboda haka sai ka ƙara ya ce a a ya ce jama'a ku kawo gudumawa alaramma zai yi ƙari ya kuma alaramma ya ce a a to kaga wannan shi ma ai mun yi jayayya amma da yana da ɗan saukin al'amari saboda me saboda za a fahimci ina ce alaramma ya ɗauka shi kuma Allah rama yana ce a'a ba zai dauka ba saboda me saboda ya hango danjoji ba danja guda ɗaya ba a danjoji ya hango shi yasa wato tun a gaban mutane gare ya ce a'a amma ba zai yi a ce kullum mu zo muna karatu muna jayayya ba a ce shugabanni a gaban mutane suna jayayya ba daidai ba ne idan za a yi sai dai a je ɗaki a yi jayayya a yi sama a yi ƙasa wani ma ya yi zuciya ya kamo hanya ya fito domin dole a tsakanin mutane guda biyu za ka samu ɗaya yana da gaskiya to idan suka ɗan rabu daga baya za a iya gane ainihin wane ne ke da gaskiya ko kuma metece gaskiya a yi aiki da ita hasali abin da ya faru kamar yadda ya kawo mana riwayoyi a nan ƙasa shine akwai wata kabila ta bani tamim lokacin da suka kawo ziyara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da za su tafi zai nada musu jagora wanda Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu yake so a nada daban wanda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake so a nada daban kowa ya kawo suna aka yi ta jayayya a gaban annabi idan ba ku manta ba Allah tabaraka wata'ala ya ba da manzon Allah dama ya yi itihadi wajen naɗe-naɗen shugabanni ba sai ya jira aya ta sauka an ce a naɗawa ne ba ba don haka ba da alkur'ani sai ya cika da me da sunayen mutane saboda manzo Allah ya yi naɗe-naɗe da yawa sariya a saraya waɗanda manzon Allah ya aika suna da yawa kuma kowace sariya idan annabi zai tura to sai ya naɗa musu kwamanda Sanan idan manzo Allah zai fita gazuwa to nan ma sai ya naɗa kwamandoji daban-daban kuma manzo Allah yana da gazuwa yaƙe-yaƙen da ya yi su da yawa kuma a yaƙi ana samun maimana ana samun maisara ana samun rundunan baya ana samun rundunan gaba ana samun ƙal wato tsakiya kuma duk waɗannan a zamanin manzon Allah an yi kuma ya naɗa musu shugabanni hasali wani lokaci manzon Allah yakan ɗauki tuta ya ba da almuhajirun kuma yakan ɗauki tuta ya ba da al'ansar to kaga wannan idan aka ce sai aya ta sauka to alkur'ani zai cika da sunayen mutane wanda yake kuma ba abin da ake so a rike ba kenan idan manzo Allah ya je ya mamaye gari ko ya ci gari da yaki nan ma yakan nada musu shugaba kafin ya bar wajen ko idan ya dawo yakan tura wanda zai karantar da su addinin Allah da ainihin alkur'anin Allah kaga wannan ma ba sai an saukar masa da aya ba to shine aka samu jayayya tsakanin Abubakar da Umar radiyallahu anhuma waɗanda su ne mutane guda biyu manya na hannun daman annabi wanda idan manzon Allah ya hau kan dutse na Uhudu ya girgiza yakan ce kai dutsen Uhudu ka nazo wanda yake kanka annabi ne da abubakar da umar eh, saboda haka aliyu bin abi talib da kansa ya ce sau da dama zaka ka je an ce dakala wato manzon Allah ya kiga wa abubakar wa umar wa karaja rasulullah wa abubakar wa umar wa akala rasulullah wa abubakar wa umar wa jalasa rasulullah wa abubakar wa umar wa salla rasulullah wa abubakar wa umar radiyallahu anhuma eh ai kiyasi za ka yi ta yi in aka ce manzo Allah ya aiki ga da abubakar da umar ya fita da abubakar da umar ya ci abinci da abubakar da umar ya ci abinka da abubakar da umar ya yi sallah da abubakar da umar ya je yaƙi da abubakar da umar ya zauna wata majalisa ko ya kai ziyara da abubakar da umar to amma sai ga su suna jayayya a gaban annabi suna daga muryoyi har ma ba a jin maganan manzon Allah shine Allah tabaraka wataala sai ya saukar da aya domin su ma a nusar da su yasa idan aka tauna tsakuwa idan aya ta ji sai ta tsorata mu kuma muna ce idan an tauna dalma eh, idan aya aya ta ji to ta shiga uku domin ta zan randa aka rafke ta an san aya aya ko baka san aya aya baka yi ma, to ga ma guda amma bai san aya aya ba a ina ka taki a cikin garin boci ka taki babu aya aya amma ka san aya ka san aya ko to aya aya yana kama da aya amma kuma shi ba ci ake yi ba ba a ce magani ake yi da shi ana samun sa ajeji shi ba shukan nan adam ne shukan Allah ne aya kuma da yake na kwadayi ne shukan ku ne ne bambanci amma yadda ka ga ayan nan to haka aya aya take da yake ba a gyara ta shi yasa za ka ga da geze geze a ciki ko da gashi gashi a ciki eh wani lokaci za ka ga ma ana dibawa mutum zai ji yana yana kanki yana da kanki haka amma mutumin da ya saba ko ya zauna a kauye shine zai san wannan amma ku yan birane ba za ku san wannan ba shi yasa na yi maka bayani eh saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi domin a yi gargadi wa abubakar da umar da sauran kuma al'umma wannan ya gwada komi girmanka komi darajanka to kana dan kuskure alkur'ani zai dawo da kai kan hanya komi girmanka komi darajanka kana yin kuskure hadisan manzon Allah za su dawo da kai kan hanya wa qawluhu ta'ala kisa Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani la ta kun fawqa sautin nabiy kada ku kuskura ku daga muryoyin ku sama da muryoyin annabi hadha adabun sanin adaballahu Allah ta'ala bihil mu'minin wannan ladabi ne nabi wanda Allah ya ladabtar da mu'minai da ke Allah ya rfa'u aswatahum fawqa aw bayna yaday nabiy illa. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima kada su daga muryoyinsu a gaban manzon Allah wa qad ruya annaha nazalat fi shaykhayn abi bakr wa umara aka ce hakika wannan aya ta sauka ne akan abubakar da umar radiyallahu anhuma fa fil bukhari ya zo cikin sahihul bukhari an ibn abi mulaika hadisi daga abu ibn abi mulaika al-Kayyira قال كان الخيران أن يهلك وكان الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر yace lalle masu daraja guda biyu zababbun mutane guda biyu sun yi kusa su halaka sune Abubakar da Umar radiyallahu anhuma yace wata rana rafa'a huma inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun daga muryoyinsu a wajen annabi hina qadima alaihi rakabu bani tamim lokacin da kabilan bani tamim ko waɗansu tawaga daga kabilan bani tamim suka zo wajen annabi fa shara aduhuma bil aqrab bin habir wato ɗaya daga cikinsu ya ce wanda za a naɗa ki jagora shine al'aqra bin habir akhi bani mujahir wa shara al'aqaru bi rajulin akar ɗayan kuma ya ce wanda za a naɗa shi wani mutum ne daban to fa kala abubakar li umar har saidina abubakar ya ce ma umar radiyallahu anhuma ma aratta illa kilafi? ya ce ni ina ganin abin da kake so kana so ka saba mun ne na ce a naɗa wani ka ce babu goyon bayansa a naɗa wani wato kana so ka saba mun ne kala ma aratta khilafa Umar dan Khattab yace wallahi ba wai ina son saba maka bane fartafa aswatuhuma fi zalim shine muriyoyin su suka dagu akan wannan fa anzalallahu ta'ala shine Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhallazina amanu ya qalan lakai imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy kada ku kuskura ku daga muryoyin ku sama da muryan annabi wala jaru lahu bil qawli kuma kar ku bayyana masa magana ka jahari balikum li balin kaman bayyana wa sakin ku ga saki an tahbata amalukum kada ayyukan ku suruke gaba daya wa antum la taqurun al haliku ba ku sani ba قال ابن الزبير anhuma. Abdullahi عنهما عبد الله Allah ki kare da su يا دسو يتي فما كان radiyallahu anhu yasmi'u rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam da Allah ya saukar da wannan aya sai kasance sayyidina Umar in yazo yayi magana wa annabi baya ji baya ji yadda annabi maganarsa ba da hadhihi al-aya bayan wannan aya hatta yastabhimahu har sai annabi ya ce eh sai ya ce me kace saboda yana tsoron kada ayyukansa su rushe gaba daya saboda Abubakar bin Abi Quhafa ya fi shi daraja gazan idan ka samu mutumin da yake da daraja kai ma kana ga dara kana da daraja to in ya fi ka karka mai yadda ki sa anka yi a hankali don kai zai ka samu matsala ki bai samu matsala ba tunda maza Allah da kansa ya zo masallaci ya ce kofan kowa a toke amma ban da na abubakar kaga yana akwai kofan umar ma a toshe kenan to in bai yi taka tsantsan ba sai ya shiga rikici ko manzo Allah ya ce kowa na biya ke amma banda abubakar kuma daman idan kai aikin alheri wa annabi to zai yi kokari ya biya ka amma shi manzon Allah ne idan ya maka aka ce kada ya kuskure ya nemi ka biya ki amma yanzu ina maka kyauta don an kwana biyu ka rika ka yi wuya ina so ka biya ni kuma Allah ya sake biya na kaka na ci riba biyu kenan amma annabi aka ce wala tamnun tasakfir kada kai irin wannan kyauta amma kai zan maka kyauta saboda me saboda naga hadiri ya taso kaga wanda ya ga hadiri ya taso sai yi wanka da me oh a masallacin zaka bala wannan kenan saboda haka shi yasa sayyidina Umar yake taka zan ya fali magana wa annabi sai ya ce eh sannan ya sake maimaita masa walam yasku zalika nabihi yani abubakar radiyallahu anhu abdullahi bin zubayr aka ce amma bai faɗi magana ta wajen bangaren babansa ba wane ne babansa eh abubakar bin abi kuhafa ta ina ya zama babansa eh ta ina ya zama babansa na ji kana so ka yi magana ina wani wanda ya gama haya islamic bana ina mai diploma abdullahi bin zubair ne a zubair bin al'awam amma aka ce ya faɗi ɓangaren umar amma bai faɗi ɓangaren halin babansa ba bayan an saukar da wannan aya babansa kuma shi a abubakar saboda abdullahi bin zubair da yake wa asma bintu abubakarin asma bintu abubakarin azubair bin al shi ya aure ta ta haifa masa da abdullahi bin zubair Abinda ya kamata wato a ce bai faɗi wannan abu ta ɓangaren kakansa ba sai aka ce babansa saboda a shari'a idan ka ga dama kana iya cire sunan babanka ka sa sunan kakanka kuma ya yi. ko la'ira in ka ba za a tuhume ka ba kuma ko baban zai ce a yi za a yi haka a shi ba domin ubansa ba ba domin ubansa ba za a same shi wato kai ka bar gadara da shi kenan ka koma kana gadara da babansa sai za ka ce duk ɗaya ne a kira ka da sunan babanka ko a kira ka da sunan kakanka duk ɗaya ne tun da ne ka fito wannan ƙarin bayani kenan sannan kuma lokacin da wannan aya ta sauka akwai wani shi kuma in yi taki magana baya magana a hankali saboda hakan yi je gaban allabi sai daga murya daga nesa muryarsa ake je shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh